a ƙarshe zan yi magana a kan wani jawabin da na yi wanda wannan jawabin ya jawo cece ce, kowa da irin yadda yake kallon jawabin shi ne jawabin da na yi a kan gwamnatin jihar bauchi dangane da wato rashin adalcin da wato ta gajiya wajen wasu haƙoƙin 'yan uwa wanda muka tunatar da ita a kan wannan to da farko shi siyasa amfanin siyasa a duniya ne fa duk ɗan siyasan da ka zaɓe shi ko ka so shi to da ka so shi ne ka zaɓe shi domin ya maka amfani a duniya ba ka jiran sauran ranar alkiyama ya zo ya cece ka ba ka jiran ranar alkiyama a baka ladan ka zaɓe shi amfanin ɗan siyasa shine idan ka zaɓe shi tun daga duniya ka ci moriyan zaɓensa da kai amma da dukkanin girmamawa da dukkanin girmamawa gwamnatin jihar bauchi wallahi wannan maganganu da na yi ba na yi domin na bata siyasan gwamnati ba ba na yi domin na akasta alherin da gwamnati ta yi yi ba a'a na yi ne a babin zakir fa inna mu'minin tunatarwa sabila da tunatarwa yana amfanin mu'minai ba na yi ne domin na bata siyasanta mu ba 'yan siyasa bai. ba mu siyasan addini mu a'a muna da manufa a siyasa amma mu ba 'yan siyasa ne da wani zai saye mu ko ya haye mu ko a sayi bakin mu ba mu ba muna neman tsarin Allah da wannan a duniya Allah ubangiji kar ya nuna mana ranan da hadafin mu na da'awa a addini da ya zamo cimma wani abu na siyasa amma wannan ba zai hana ya zamo muna da hadafi cikin siyasa duk wanda da mu zaɓe shi ba zai zamo muna da hadafi menene hadafin hadafin amfanin mu hadafin amfaninmu saboda haka gwamnatin jihar bauchi ta sani wallahi wallahi ba batanci ba ne soyayya ne da tunatarwa kuma na tunatar ne domin allah kuma allah ya gani kuma ina nanata wannan kuma a gaban allah ma in an tashin ran kiyama zan nanata maganganun da na yi yana da alaƙa da wato na daɗe ina son na yi wannan maganganun na tunatar da gwamnati dangane da haƙƙin 'yan uwa yan tijjaniya a jihar bauchi na daɗe ina son na yi amma guje ma cece kuce sa na kama baki na ban yi ba amma abin da ya tunzura ni na yi kafin na yi wannan maganan da kwana ɗaya na ga mai girma sanata bala muhammadu kauran bauchi gwamna ya je rufe tafsiri na ɗaya daga cikin malaman izala profesa sani rijiyar lemu a masallacin gwallaga na ji yana kamba ma shi profesa kuma yana dada albishir da cewa zai gina musu katafaren santa ya saka mata sunan dr sani rijiyar lemu wannan sai ya mun allura kula da cewa waɗanda ya je gurinsu ƙuri'unsu bai fi ƙuri'unmu yawa cikin gwamnatinsa ba sannan kuma sadaukar wanda muka yi bai fi sadaukar wanda suka yi cikin gwamnatinsa ba amma kuma ba mun shekara a musu bane a musu ba laifi bane a musu a musu amma kuma mu ma muna da haƙƙi wannan abin shi ya tunzura ni na ga maulan mu Sheikh Tahir Usman Bauchi shi ya fito ya nuna gamna ya nuna soyayya fiye da yadda kowa ya nuna kuma gwamna shi ma kansa wa huwa ala zalika min shahidina ya shaida da haka ya san haka kuma tsakanin gwamna da shehi tsakanin uba ne da ɗa uba duk abin da ya yi ma ɗansa baya jiran cewa wato ɗa duk abin da ya yi ma ubansa bai biya shi ba to tsakanin gwamna da shehi tsakanin ɗa ne da uba wannan bai shiga cikin abin da ya shafi haƙƙin sauran 'yan uwa 'yan tijjaniya ba bai shiga ba bai shiga ba kwata-kwata eh alhamdulillah eh, gwamna yana da alheri mukan iya tunawa da alhairan mukan iya tunawa da alhairan daga cikin alheransa. tun kafin ya zama gwamna ya taɓa gina wa maulana shek zahir usman bauchi masallaci a kaduna wannan yana cikin alherin da ba mu mantawa sabila da wanda ya maka alkhairi kwaya ɗaya in ya maka sharri tara to idan ka fito ka kushe shi gaba ɗaya baka faɗa alherinsa ba ka zama butulu amma kuma bashin da muke bi fa muna bin wannan bashin kuma ina da tabbatar da cewa wannan bashin gwamna cikin girmamawa a matsayinsa na shugaba da tunatarwa lallai wannan bashin ya gaggauta samar da kwamitin da za su bibiyi alhakin 'yan tijjaniya dangane da ayyukan da aka yi ma ƙungiyoyi daga cikin ƙungiyoyin akwai ƙungiyoyin izala to 'yan tijjaniya suna son su ma a musu masalun bi mislin gwargwadon haka ko fiye da haka in ba musu fiye da haka ba to su ba zai zama ba a musu komai ba da gaske ne ba a gina ma 'yan tijjaniya masallaci ko kwaya ɗaya ba da gaske ne da gaske ne amma muna da labarin katafaren masallatai da aka giggina wanda mun san su bayan wannan masallatan har da filaye da aka babba da dukka mun sani kuma waɗanda aka ba su filayen nan abokan gwamawanmu ne na da'awa ba su fi mu da komai ba ba su fi mu da ƙarfan fana ba kuma ba su fi mu wajen nuna gwamnatin da zaben gwamnatin ba to kaga dan mun yi magana akan wannan mun yi magana akan haƙƙin mu ne mun yi magana akan wanda ma za a taka shi a cutar da shi bai magana ba ko ko wanda zai ga wani abu ana kuskure bai tunatar ba ya zamanto ya zamanto ba dan Allah yake abin sa ba kenan duk sanda muke ma gwamna ba zai hana mu faɗa masa gaskiya ba muna faɗa maka gaskiya ne wannan maganan gaskiya ne alhaq gaskiya ne wallahi wato gwamnatinka kila ta iya yiwa ya zamo baka sani ba amma dai gwamnatin ka ta gajiya wajen fitar da haƙoƙi na 'yan tijjaniya dangane da gina masallatai da kuma raya wazaje da kuma zawuyoyi da ma'ahit na karatuttukan tijjaniya wallahi akwai wannan matsalar kuma muna tunatar da kai kuma wallahi ba muna yin haka bane don mu yi fada da siyasanka ko kaɗan wallahi ko kaɗan ba mu yin fada da wani a ɗan siyasa mu ba mu bara hasa da kowa a'a mun faɗe shi ne a babi na tunatarwa kuma tunatarwa yana amfanan muminai kuma muna dada roko da bibiya da bin haƙƙinmu muna roƙon gwamna da cewa lallai ya duba wannan maganan da ido na kulawa lallai zai samu cewa wallahi mun faɗi gaskiya ne kuma waɗanda suka yi fahimtoci daban-daban akan maganan da na yi a'a na yi ne domin na zafafa akan gwamna wallahi ba haka bane su nudar da dukiyansu su yi haƙuri ba na yi bane domin na bata shugaba a'a na yi ne domin na tunatar da shi kuma wannan haƙƙin yana nan muna nan muna biye muna jira idan kuma ba mu gani ba ba za mu yi shiru ba wallahi za mu sake magana ku yi haƙuri idan ba mu ga an ɗauki wani akai ba za mu sake magana sabila da Allah ne ya ce mana mu yi magana idan Allah yana son shugaba da alheri sai ya ba shi waɗanda da su na faɗa masa gaskiya in ya kuskure su gyara masa in ya mance su tuna masa to gwamna ka mance mun tuna maka kuma Allah Ubangiji ya taimake ka akan duba wannan al'amari bi ainihin itibar da kulawa na gaske domin a gyara abubuwan da wato aka rasa su a baya kuma mun faɗa guri bai kure ba guri yana nan har yanzu dama yana har yanzu kuma na yi wannan maganin bani neman wata maslaha ta komai maslahan da nake nema shine mu ma a neme mu a tabbatar da cewa muna da haƙƙi a gwamnatin kuma a yi mana abin da ya dace hadha wa salam wannan shine sako na zuwa ga gwamnatin jihar Bauchi kuma muna roƙon Allah Allah ya taimake ta wajen kula da abin da ya shafi wannan tunatarwa da muka mata albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama abinda muka faɗi daidai Allah ya bamu lada abinda muka yi kuskure Allah ya fi mana Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasir al-haqi bil haqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum wa rahmatullahi Thank you.